Salamu alaikum 'yan mata da matan aure ina so in muku encouragement ku daina depending on mazaje su ba ku kuɗi ku koya sana'annu a kasu yi depending on government ka gama makaranta ka ga graduate sun yi yawa suna depending on government su ba su aiki to in muna ce muna depending on government government su ba mu aiki aiki nawa za su ba mu how many students za su yi employing We creating aiki mu at least there is technologies all over the world now ko aikin sana'ar hannu za mu iya make something on our own for example za ka iya koyan tailoring jaka the bags jaka da eh, takarmi akwai as the yawa da kowa eh, matasa the mata za su iya su dinga samun incomes na kansu so please i'm advising all the uh, uh shots should i continue he went okay ina advising 'yan mata da matan aure don allah ku nemi sana'a hannu ku daina depending ma government ya ba ku aikin yi the private ku zama ku independent of yourselves ne so thank you very much yana magana akan karatu ne 'yan mata da mazaje su mai da hankali su akan karatu saboda gobe su zama wani abu a rayuwa ba lallai sai ka samu aikin gwamnati ba shine in ka yi karatu za ka ce wai karatunka ya yi waste ba in ka yi karatu ka ce wai ba aiki karatunka bai yi waste ba but ku daina depending ma aikin gwamnati apoya sana'a.